danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode a wani faifan bidiyo da aka wallafa a yanar gizo ta twitter an ga jarumar fina-finai na arewa 24 mai suna safara'u kwana casa'in a cikin yanayi na tsiraici tana yi wa kanta bidiyo a cikin duhu bidiyon mai tsawon minti ɗaya da sakan ashirin da hudu ya janyo cece kuce inda wasu ke ganin cewa ba ita ba ce amma ga dukkan alamu sun bayyana cewa jarumar ce mutane da dama sun yi allah wadai da wannan abin da ta aikata kasancewar ya saba ma addinin musulunci kana ya saba ma al'ada ta malam bahaushe shafin sadarwa na twitter shi ne shafi wanda aka fi yada baɗala a cikinsa kasancewar su ba sa rufe duk wani abu na bayyana tsiraici saɓanin facebook da instagram da kuma YouTube. Hakan ya sanya duk wani bidiyo na bayyana tsiraici ba a samun shi sai a kafar sadarwa ta Twitter, kasancewar dokokinsu ba masu tsauri ba ne kamar na sauran shafukan sada zumunta. Muna fatar Allah ya ƙara shiryar da mu da kuma masu aikata irin wannan aikin.